وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi 22 ga watan rajab a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da bakwai ga watan uku a shekara ta 2021 miladiya makon da ya gabata mun cike da ƙarshen suratul ma'un haka ne da aka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul kawsar suratul kawsar ita ce sura ta 108 idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama malai ce suratul kautsari makiyatun aw madaniya suratul kautsar malamai sun yi saɓani akan kasantuwarta an saukar da ita kafin hijira ko bayan hijira a makka ko a madina hiya salatu ayatin ayoyinta guda uku ne wasu samma suratun nahari kuma ana kiranta da suratun nahar surar soke abin sokewa domin faɗin allah fasalli li rabbika wanhar وهي hurufi أقلة حروفها ما ليتي ضد كرنشن حروفا دكي تكنتا تنبئ أما تنا بعد لاباري عن رفعة فضل النبي صلى الله عليه وسلم game da ɗaukakar matsayi da falala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa izlali kulli man nawa'ahu fi ddaraini da kuma alkawarin da Allah ya ɗauka na sai ya ƙasƙantar kuma ya ci mutuncin duk wanda ya sa zare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidajen guda biyu duniya da lahira da haka duk wanda yake shegantaka yake tsiya na ya taɓa haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙyale shi ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen alkawarin Allah ne kuma ba zai taɓa faɗuwa ƙasa ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Hadisi ya هو cikin sahih muslim da sunan na imam abu Da'ud da sunan na imam an-nasa'i daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda lafazin da zamu karanta lafazi ne wanda imam muslim ya rawaita hadisin da shi qala anas yace baina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina azhurina fil masjidi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakankanin mu zaune a cikin masallacinsa ne albarka iz ugufiya igfa'atan ko iz aghfa igfa'atan sai dan yi jangadi na dan wani lokaci ya dan yi rurumi ya dan yi lumshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman da ya farka daga jangadin sai muka ga ya daga kansa yana murmushi qulna sai muka ce ma abu ka ya mene menene yake sanya ka dariya ya ma'aikin Allah mana me ya faru kala sai ya ce laqad unzilat alayya yanzu nan cikin wannan gangadi da nayi an saukar min yana nufin sura an gane ko unzilat alayya anifan sura dazu dazun nan cikin gangadi na aka saukar min da wata sura fa qara'a sai manzo Allah ya karanta bismillahir rahmanir rahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبنجي مدعوك تنسر كيتي إنا أعطيناك للي حقيقة مومك باكا باوني يباك با يا محمد يا كيوانا فييا النبي شكمك منزلي الكوثر مومك باكا الكوثر لفظا الكوثر ما لم يسكتي دقا كفر يكفر فهو كوثر abin nufi ya yawaita yana yawaita abu mai yawa da haka Allah yana nufin mu muka yi maka kyauta kyauta mai yawa muka baka ba ɗaya ba ba biyu ba adadin da bayi da iyaka na alkhairai masu tarin yawa domin idan za ka yi alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa dukkan annabawa babu wanda ya kama ɗan yatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya bashi ya ƙara masa ya ƙara masa kuma ya yi masa alkawarin zai masa kyautar da har sai ya rufe bakinsa ya zama bai da wata bukata wala saufa ka, rabbuka ba da sannu ubangijinka zai taimaka kyauta kyautar da har sai ya kai ka bango ya yardar da kai kuma ko shakka babu Allah subhanahu ta'ala ya cika wannan alkawari da aka yi wa annabi kyautar alkhairai masu tarin yawa ya bashi annabta ya bashi manzanci ya bashi qur'ani yasa ya zama shugaban annabawa limamin manzanni ya cika annabta da shi ya sanya al'ummarsa ta zama fiyayyar al'umma ya halatta masa cin ganima ya sanya dukkanin ƙasa ta zama masallaci da tsarki gare shi da kuma al'ummarsa ya turo shi ga duniya baki ɗayanta alhalin sauran annabawa akan turo su ne zuwa ga ƙwarya-ƙwaryar ƙabilinsu ko ƙwarya-ƙwaryar ƙauyukansu wa Nabiyu nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi kafa annabi kafin ni akan turo shi ne zuwa ga gari ko zuwa ga kabila amma ni da aka turo ni sai aka turo ni zuwa ga dukkan garuruwa da dukkan kabilu bu'istu ila al-ahmari wal aswad zalla yace an aiko ni zuwa ga bakar fata da farar fata ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Su da ka Allah yau manzo Allah baye baye da yawa wani annabi ya ga wani bai ga wani ba sai dai a ji labaran juna amma shi manzo Allah duk da shine na karshen su zuwa sai da Allah ya tara masa su duka ya gansu ba ma kuma kadai ya gansu ba ya shige yayi musulmanci suka zauna a bayansa suna mamu da wannan ne ya tabbata cewa shi limamin annabawa ne kuma limamin manzani. domin lokacin da za a yi tafiyar Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya isa baitul maqdi wanda ita ce tashar da za a tashi daga ita ai sama da shi sai da Allah ya tara masa dukkan annabawa da manzanni yana isa masallacin shi da mala'ika jibrilu akan burak sai ya tarar da duk annabawa sun yi sahu suna jiran sa ya musu sallah ya shige gaba ya limance su sallah raka'a biyu sannan kuma Allah ya ce to mun tara maka sunan ka gansu kuma kowa za ka je ka gan shi inda muka ajiye shi daki daki wala qad atayna musa alkitaba fala kun fi miryatin min lisa'ihi mun ba annabi musa littafi ya rayu a wannan duniya ya mutu a wannan duniya an binne shi amma mun aje shi a sama za ka je ka gan shi domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril suke tafiya daga makka za su isa kudus da suka je wani waje sai mala'ika jibril ya ce masa yi sallama anan filin Allah ne kawai manzo Allah ya yi sallama bisa ga umarni da suka wuce shi da jan amsa sallama ba sai tambayi mala'ika jibril ka ce in yi sallama akan hanya nayi ban ji an amsa min ba me ya faru wane wa sallama yace Musa kai wa sallama yana kabarin sa yana sallah shi yasa bai amsa ma ba kuma da yaje sama ta shida ya tarar da shi ko sama ta bakwai a wata ruwaya yace marhaban bi akin karimin wa nabiyyin karim lale maraba da annabi mai girma dan uwa mai girma sannan ya ban kwana da shi maza Allah ya sama da annabi ya dawo daga sama saman sammai wajen ganawa da ubangiji farkon annabin da ya fara tarasa ne dai kuma annabi musa da aka yi ce da shi lale mara ba me kuka tattauna da ubangijin ka me ya baka ya ce mun tattauna abubuwa da dama wani abun ba zan faɗa ba sirri ne wani abun kuma ba laifi in na faɗa amma dai cikin tukuicin da ya mun ya bani sallah ni da mutane na ya ce sallah nawa ya baka ya ce sallah hamsin ya ce kash ko ma ka ce ya rage maka ni an aike ni da irin wannan sallolin guda hamsin gabanin isra'ila ba su iya ba kuma sun fi mutanenka tsawon shekaru sun fi mutanenka lafiyar jiki sun fi mutanenka kaza da kaza da kaza amma sun kasa sallah hamsin manzo Allah ya koma yace ya ubangiji a rage Allah ya ce to an mai da ita arba'in da biyar ya sake dawowa annabi Musa ya sake tarasa me aka rage maka yake biyar aka rage yake biyar arba'in da biyar ma fa da yawa koma a rage annabi ya sake komawa aka sake zartare biyar ya dawo musa ya ce koma a rage arba'in ma da yawa ana ta rage biyar biyar har sai da ta dawo biyar an rage arba'in da biyar duk da haka annabi musa ya ce masa koma a rage maka biyar ma fa da yawa yake haba ai da kunya biyar biyar allah yake ragewa kenan mu mu zauna zauna gari banza mu ci bilis idan biyar biyar Allah yake ragewa yanzu biyar ta rage mana in na koma a ce babu ya ce a da kunya da sai Allah ya sa aka kira annabi ya ce shi ke nan sadaka abdi bawa ya yi gaskiya daman a kaddara na rubuta biyar din ne na rubuta biyar din ne tafi da ita biyar ga al'ummarka amma lada hamsin hunna hamsin wa hunna hamsuna an bar maka biyar amma duk wanda ya tsayar da biyar ɗin nan to zai samu ladan wanda ya yi hamsin na banu isra'il bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya annabi Musa ya fashe da kuka aka tambaye shi me yasa ka kuka yake yaro ne aka turo shi bayana amma mutanensa da za su shiga aljanna sun fi al'umma ta yawa takaici yake ba hasada ba to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukin sarki ya ɗaukaka shi darajoji masu yawa a lokacin da yake tafiye tafiye yana gamawa da annabawa ya gamu da annabi Adamu a sama ta daya ya gamu da annabi Isa da annabi Yahaya a sama ta biyu ya gamu da annabi wani a sama ta kaza ya je sama ta hudu ya tadda annabi Idris da haka da haka har ya je kakansa annabi Ibrahim da Adamu da Ibrahim su kadai ne da ya gamu da su suka ce marhaban bibnin karimin wa nabiyyin karim lale da da mai girma annabi mai girma saboda su iyayensa ne annabi adamu uban kowa ne ibrahim kuma ta tsakonsa aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikansa ne Balma ma manzo Allah yake babu wani dan adam a duniya da ya kama da ibrahim irin yadda ne kama da shi hatta a kamannin halitta manzo Allah kwafi ne na annabi ibrahim da haka ibrahim shi ma da ya ganshi yake lale da ɗa mai girma annabi mai girma to adamu da aka aje shi a sama ta ɗaya bai isa ya je ta biyu ba isa da yahaya da aka aje su a ta biyu ba su isa su je ta uku ba haka Allah ya rinka aje kowa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mala'ika jibril shi kadai ne yake keta duka sama ya je ya dawo amma shi ma in ya je sidratul muntaha ya tsaya baya wuce nan da haka da ya gama raka manzo Allah ya kai shi sidratul muntaha sai ce to mu anan muke tsayawa ba ma wuce na, abin da ya dari nan Allah kadai ya san me yake wajen kuma manzo Allah bai saba da wajen ba bako ne a wajen sai kewa ta kama shi abokin tafiyar zai kyale shi sai da ya roƙa wa jibril izini sai Allah ce to ya ƙara matso da kai amma akwai inda in ya zo dole ya koma wannan ba wajensa bane ba ba matsayinsa bane ba yasa alfazar ya ce li tafsisihi fawqa al-khususi maziyatun sanatu ilaiha qismatun azaliyatun mazalla tuntuna Allah ya masa kyautar da bai taba yin kowa ba ya kai shi matsayin da bai taba kai wani mahaluki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya masa kyauta ta alherai masu tarin yawa wannan ɗaya ce daga cikin fasarorin alkaufa a wajen malamai suka ce daga kafura ya kafuru ne fa huwa kaufarun bi ma'ana khairun kasirun alheri mai tarin gaba. amma a wani kaulin na malamai kuma wanda shine ya farin jaye domin shine wanda hadisai suka tabbatar manzo Allah da kansa ya fassara waccan fassara ce ta lugan larabci amma wannan kuma fassara ce ta lugar larabci kuma da shari'a alkawfar shine wani tafki da Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi kowane annabi yana da korama a lahira inda zai sha ruwa da shi da al'ummarsa a huce gajiyar tsayuwar kiyama to daga nan kuma sai a shiga aljanna da aka kowane annabi yana da tafki tafkin manzo Allah sunansa kautsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bani wannan tafki kuma ya sa mafi yawan waɗanda za su sha ruwa a tafki na sun fi na kowane annabi kuma tafkin a gefensa akwai kofuna ko ƙorai ko dukkan wani abu da za ka iya faɗa wanda ake ɗiban abin sha a sha da shi sai mazala ce adadin kofunan ko ƙoran na gefen tafki na da za a sha ruwa lambar su ɗaya ne da lambar adadin taurarin sama yanzu da za ka yi lissafi ka gano lambar taurari a sama to lambar da ka samu ita ce lambar kofunan da za a sha alkautara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruwan alkautara farin sa yafi na nono zakin sa yafi na zuma sannan kasar karkashin tafkin alkautara din ba ta tabo ce dusar turaren almiski ce kuma manzo Allah yace duk wanda ya sha wannan ruwan shi da kishirwa har abada sun gama duk wani abu da za ka sha a cikin aljanna na abin sha sha'awa ce amma ba bukata ba ce ba kishirwa ba ce ba domin shi ruwan alkausara ya wa mutane kowar kishi da an sha an gama jin kishirwa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai mutanen da za a kore su ba za su sha ba me zai ja a kore su ba za su sha ba saboda yan bid'a ne sun caccanja addini manzo Allah ya ce ai zikiri iri kaza suna iri kaza manzo Allah ya ce ai sallah iri kaza suna iri kaza manzo Allah ga wuridin sa su ga wuridin su ga yadda yake shiga wajen sanya tufafi su ga yadda suke yi duk wani abu da annabi ya zo da shi na addini ko su kara ko su rage ko ma su aje nasa su jingine a gefe su kuma su kawo nasu sabo na daban da aka ya faɗa a hadisin da imam mari ya rawaito cikin waɗa la yuzadanna aqwamun an hawbi wallahi sai an kori waɗansu mutane daga tafki na ba za a bar su su sha ba aqulu ala halumma ala halumma ni bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama ana cikin dimuwa da kishirwa da wahala zan rika cewa da mutane na ala halumma ku taho nan ku taho nan kamar yadda kowane annabi haka zai Musa zai tsaya a kofar tafkinsa yana kiran banu Isra'ilawa Isa zai tsaya a kofar tafkinsa yana kiran hawariyon kowane annabi yana tsaye a wajen dagarsa inda zai taryi mabiyansa ya musu lale maraba kafin a shiga gidan aljanna kuma a ci gaba da holewa manzo ya ce to ina tsaye ina cewa ku taho nan ku taho gani nan gani nan sai mala'iku su zo su dare su datse hanya su ce innahum qad ahdathu wa baddalu manzo Allah ya ce ina cewa da su ummati ummati al'umma ta ce ya kuka tare mun su sai su ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san me suka yi ba bayan ka kad baddalu wa gayyaru sun musanya sun canja to shi kuma manzo Allah da ya ji wannan ba sani ba sabo sai ce faso kan to ku nesa da su ku nesa da su kar ku bari su zo na kaga wannan illa bid'a kenan canji addini ko kirkira abin da bai zo ba a addini ko kari da sunan addini to amma ɗan shi'a makiya Allah sukan fassara wannan hadisin su ce wai da sahabbai ake in ku da sahabbai ake to kai ne min babu aula kai ne min babu aula in dai da kace za a ce kada ahada su ba a da kad baddalu wa gayyaru sun kirkiri addini sabo bayan ka sun musanya sun canja to da kirkira in ma sahabbai sun yi da wacce kai taka ta fita su taka ta fita su ballantana me sahabbai suka canja na sallah wanda annabi bai ba me suka yi na zikiri wanda annabi bai ba amma kai gaba ɗaya ƙur'anin ma ka ce ba shi bane wanda annabin ya zo da shi akwai canjawa da tafi wannan ka kirkiri nau'in salati naka daban ka kirkiri nau'in sallah taka daban ka zo da bukukuwa daban na addini daban addini ya zo da idin babban sallah idin karamar sallah ka zo da bikin ashura da tasu'a da kudus da menene kullun addinin ka cikin biki har rigar sawa sai ka bambanta da mutane saboda tsaba kirkira a cikin addini ka kwashi mata ri a can ka kwashi maza ri a can ga mota ga keke ga babur ga jirgin sama amma ka ce a tafi a ƙasa akwai addinin da ya fi wannan ka gaban kaura mutane suna yanka jikinsu da wuka wasu fa ka wuta wasu fi kaza wasu fi kaza wai kuma wannan duk sunan addini ne akwai canje-canje da kirkire-kirkire da ya fi wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ayi nesa da su ayi nesa da su to kuma yan shi'a dan su bawa kansu lamunin cewa ma ai babu tafkin alkausara domin in sun yadda akwai tafkin alkausara kuma suka yarda da hadisin da ya ce za a kori wasu daga sha to wallahi sun san su ne lambawa su ne lambawa da haka a tafsirin shi a alkausara ba ba ce ba wai na fatima ita ce alkausara inna a tsaina kalkautar mu muka baka kausara to amma sai dai saboda jahilcinsu in mafaɗin magana wawa ne majiyinta kuma ai ba wawa ne kalmar alkausaru namiji ce amma ita kuma fatima fa mace yanzu kamar ka ce da mace lado ko wai bambara kai an ce da namiji hajara in ji bahaushe ka ce hajiya garba zai yi wannan fa shine safakartin yan shi'a kullum suka faɗi magana sai kaga shirme a cikinta da a ce mace Allah yake nufi da kausar sai ce kausaratu ya sa masa ta'u ta'ani amma kausaru yake kausaru namiji ne in macen ake su sai a ce kawsaratu kawsara ana ta'anisin kamar wanda yake da Allah maimuna ne maimuna ai mace ce ko ba haka ba in namiji ne maimunu ne namiji wanda shi kuma Allah subhanahu wataala a ka'idarsa ba a kirkiran masa suna shi yake sawa kansa da kansa ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه sayuji zaune makani ya malu kuma sai ce shi bai kira Allah da mace ba to ai sunan na mace ne kuma Allah ya aibanta wa masu kiran iyayen giji da sunan mata kuma ka ce kai ba za ka shiga ba alhalin kai ma kai in da'una min dunihi illa inasan wa in da'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa an ce Allahu suka ce lata ta macen Allahu an ce azizu suka ce uzza ta macen azizu an ce mannanu suka ce manata ta can mannanu shi yasa Allah ya ce duk mata suke kira a madadin sunan maza wanda shi Allah dukkanin sunayensa namijin lafazi ke gare su daga Allah sai ar-rahman sai ar-rahim sai al-malik sai al-quddus sai as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wa ta'ala amma yushriku to da ka dai mala yace al-kautsar huwa naharun fil jannati korama ce a cikin aljanna huwa haudun shi tafki ne taridu alaihi ummatuhu wanda al'ummar manzo Allah za su gangare su sha a cikin sa wa yuzadu anhu za a kora daga shi man baddala dinahu wa ghayyar duk wanda ya musanya addini ya canja awil kawfaru ko a wata fassarar ta malamai suka ce kausar alkhairul kasiru shine alheri mai tarin yawa minan nubuwati tun daga kan annabta wal qur'an da qur'ani wa shafa'a da ceto wa nahwiha da makamancin haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah subhanahu ta'ala ya bani tafkin alkausara rawal bukhari fi sahihihi wa muslimun imamu ibn kasir yace bukhari da muslim sun rawaito a cikin sahihi da imam muslim an anas daga anas dan mali kala yace lamma urija bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama yayin da aka yi miiraji da manzon Allah aka hau da shi zuwa sama kala da ya dawo sai ce da mu ataitu ala nahari na je wani tafki wata korama hafatahu qibabul lu'lu'i gefansa an yi rumfuna na diamond domin kun san a beach gefen ruwa ana yin rumfuna na shakatawa to shi ma gefen tafkin alkausara an yi rumfuna na shakatawa amma rumfunan da lu'ulu'u aka yi su diamond kenan almujawwafu lu'ulu'un da aka rarake su aka faffafe shi aka yi shi siri-siri ya zama kamar shi ne rumfar an gane ko ana ya ce fakultu sai na ce da manzan Allah sai manzan Allah ya ce kai fakultu sai na ce ma haza ya jibril wannan kuma tafki da wannan kayan alatu me kenan ya jibrilu kala sai jibrilu yace hazal kawsaru wannan shine tafkin alkausara da ubangiji subhanahu wataala zai baka shi wa huwa lafzul bukhari wannan hadisin lafazi ne na Imamul bukhari a ruwayar imam ahmad dan hanbal daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kalful jannata na shiga aljanna fa idza ana bi sai na ci karo da wata korama ha fatahu a gefansa qiyamul lu'lu'i khiyamul lu'lu'i akwai rumfuna na diamond yace fa darabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma'u sai na tsoma hannuna a inda ruwan korama ke gudana fa iza miskun azharu kawai sai na ji na ɗebo almaski mai ƙanshi fari tas qultu ma hadha ya jibril sai na ce wannan kuma mai kenan ya jibrilu kala sai ce hadha al-kawtharu allazi a'takahu Allahu azza wa jalla wannan shine alkausar da Allah mai girma daga waya yi maka kyautar to kaga manzo Allah ya riga ya fassara alkausara magana ta ƙare. to amma babu cin karo tsakanin fassarar luga da fassarar da manzo Allah yayi ita fassarar luga ta ɗebo abin ne da faɗi Allah ya yi wa annabi kyauta mai yawa to ai cikin kyautar akwai alkausar amma shi kuma manzo Allah sai nuna abin da kausara take nufi cikin dubin dubatar kyaututtukan da aka yi masa shine wata ƙorama da aka bashi aka keɓance shi da ita a cikin aljanna imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga anas zai dan malik Allah ya kara masa yadda anas ya anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah mal kausaru me ake nufi da alkautara qala sai manzo Allah ce huwa naharun fil jannati a aqanihi rabbi wata korama ce a cikin aljanna wace ubangiji na ya bani ita lahu ashaddu bayadan min al-labani hasken ruwan ya fi nono fari tas wa ahla min al-asali kuma ya fi zuma zaƙi fihi tsuyurun a cikin tafkin akwai wasu tsuntsaye a anaquha ka a anaqil juzuri wuyansu saboda ƙoshi kamar wuyan raƙumi me wannan yake nunawa idan aka ce maka akwai gida tsuntsayen gidan ma ka ne to ina kuma shi mai gidan tunda a al'adar tsuntsu ragowar abincin mai gida yake ci ko kuma ba za ka haɗa tsuntsu abin da zai ci ba da abin da mai gida zai ci da dukkan sauran dabbobin da ake kiwon su a gida don ni'ima abincin su baya kai na mai gidan to in tsuntsun koshinsa ya kai wuyansa kamar wuyan raƙumi to shi kuma mai gidan fa to wannan shine abin da ake kira da kayi misali da na ƙasa dan a gano na sama na fata an gane kala umaru sai sai na umar da ya haka ya ce ya rasulullah ya ma'aikin allah inna hala na'ima kai lalle wannan tsuntsaye sun ci sun koshi suna cikin ni'ima kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akiluha an'amu minha ya umar to ai wanda zai ci su kuma ya fi su jin daɗi domin tsuntsayen yankawa dan aljanna zai rinka yana ci da haka umar yace ka amma lalle waɗannan tsuntsaye fa ya ma'aikin Allah sun koshi sun ji daɗi sun more sai manzo Allah ya ce wanda zai ci su ya fi su jin daɗi ya fi su morewa Allah ka samu na ciki a wani hadisin har ila yau da Imam Bukhari ya rawaito daga Sa'idu bin jubai daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda kala Abdullahi dan Abbas ya ce, fil kausar game da kausar, ya yace huwa al a allazi a'tahu Allah iyyahu shine tarin alherai da Allah madaukin sarki yau manzon Allah bai wasu kala Abu bishir Abu ya yace qultu li Sa'id ibn Jubair nace da Sa'idu dan Jubairu inna nasan yazumuna annahu an-nahru fil janna wasu fa suna cewa kausaru korama ce a cikin aljanna fa qala sa'idu sai sa'idu yace an-naharu allazi fil jannati min alkhairi. khairi yayi koramar da take cikin aljanna ma tana cikin alheran kaga kenan dai babu cin karo tsakanin tafsiran guda biyu wani ne yazo yace maka kai wani amma alhaji yayi maka kyauta mai yawa wani kuma yazo yace kai wani amma alhaji ya baka dubu goma akwai cin karo shi wanda yake kyauta da yawa kila adadin kuɗin ya gani ila kuma bayan tsabar kuɗi akwai tufafi shi ko wannan iya kuɗi ya gani ya ce to iya dubu goma ai babu cin karo tsakani da haka babu cin karo tsakanin wanda ya fassara kausar da alherai mai yawa da kuma wanda ya ce kausar shi ne korama a cikin aljanna kamar yadda sa'idu dan jubairu ya faɗa an gane ko ibn kasir ya ce wa hadha tafsir wannan fassara ya ummun nahar wa ghayrahu ta kunshi korama da ma wani korama waɗanda suka fassara da cewa shine alheri mai yawa yace li annal kautsar domin kalmar kautsar min al kasra daga kasratu ne shine yawa wa huwa al kathiru shine alheri mai yawa wa min zalika na daga cikin hakan kuwa annaharu ita kanta wannan korama da Allah subhanahu wataala ya ware ta da ambato ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji madaukakin sarki ya ce, fa salli li rabbika wanhar lalle yi sallah ga ubangijinka wanhar kuma ka yanka shi ma li rabbika ga ubangijinka asalin yadda zancen yake fa salli li rabbika wanhar li rabbika to amma a ka'ida ta larabci duk abin da aka faɗe shi sau ɗaya ya zama ba sai an maimaita shi ba za a fahimce shi to ba bukatar a maimaita shi in an maimaita an yi gwari fa salli li rabbika wanhar li rabbika ya zama gwaranci fasalli li rabbika wanhar ya isa an gane ko domin sau da dama ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi irin wannan ya tsuke magana saboda hikima da fasahar zance domin yana daga cikin hikima da fasahar zance rashin yawaita maimaita kalma duk daɗin kalma a cikin magana in ka yawaita maimaita ta sai ta zama gwaranci masu ji sai sun ji ta ishe su in baka wasa ba sai su sa maka suna da ita ko ba haka ba ina jin na taɓa gaya muku wani malamin mu muna haya islamic in zai larabci duk kalmar ya'ani ya'ani ya'ani ya'ani sai da aka samu samalan ya'ani ya'ani abin nufi i mean i mean i mean ko mai turanci ne ya yawaita maimaita wannan kalmar i mean i mean in ba ba samu sai ta zame masa ne sai ta zame masa suna to da Allah subhanahu wata'ala yakan yi irin haka domin salo ne na fasaha na hikima a zancen larabci ina fata an gane kamar yadda Allah yake kad kanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين أصل يد زنتيكي قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت haka asalin zance yake amma sai kaga an ciccire wasu abubuwa an tattare saboda a wani wajen an faɗa an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون fatila. to kaga eh, menene allazina amanu kai nake so in kawo allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut wannan shine asalin jumlar da kada kanat ta takeice ta guggure fi'atun mu'minatun kaga shine allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wa ukra kafiratun shine menene wa ukra kafiratun menene yuqatilu wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut kaga wa ukra kafiratun shine wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut fa arsalnahu ila bi'ati alfin aw yazidun bima'ana wa yazidun to sai aka takaice rance da haka dai Allah subhanahu wataala yakan yi irin wannan shine abinda malaman balaga suke kira da ijaz takaice magana kishiyarsa kuma shine itnab tsawaita magana da Allah subhanahu wata'ala anan ya takaice zance a madadin fasalli li rabbika wanhar li rabbika sai ce fasalli li rabbika wanhar abinda zai da fito maka da ma'anar wannan shine ayar karshen suratul an'am kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati duka sai aka ce lillahi rabbil alamin ba shine fasalli li rabbika din ba wanhar ai wanhar li rabbika din ba to malamai suka ce Allah ya umarci annabi da sallah kuma ya umarce shi da yanka kuma ya kafa masa sharaɗin ikhlasi shine yi dan Allah fa li rabbi lallai in zaka yi sallah ka tabbatar dan Allah ake ka yi la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun karku wani sujada sai Allah duk wanda ya sujada ga wani Allah duk wanda ya ruku'u ga wani Allah duk wanda ya sallah ga wani Allah to yayi shirka shine abin da mutanen Annabi Sulaiman suke yi mutanen Bilkisu wanda sun tsuhudu da yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili wa kanu wa hum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun da daka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ake wa sallah haka ne in za a yanka shi kadai ake yin yanka don shi kuma ba a cin dabbar da aka yanka don wani Allah an gane ko ma'ana yanka dabba dan Allah da manufar da Allah ya ce a yanka ita ake yi to manufa nawa Allah ya ce a yanka don ita akwai yankar layya akwai yankan hadaya akwai yankan fidiya akwai yankan aƙiƙa akwai kuma yankan jin daɗi amma yanka don wani biki wanda Allah bai ce ba to ya zama yanka don wani Allah yanka don wani Allah shi yasa in ba kai wasa ba bid'a sai ta kai ka ga shirka bid'a ta wani biki kuma ka ɗauki dabba ka yanka don wannan bikin to shi kuma yankan don wannan bikin ya zama shirka domin ba don Allah bane ba ba Allah ne ya ce a ba ba addinin Allah ya zo da wannan ba ina fata an gane shi yasa Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu latif kada ku yadda ku ci dabbar da aka yanka ba dan Allah ba ya shiga karkashin ba dan sunan Allah ba ba kuma dan manufar Allah ba wa innahu domin yin wannan latif fasikanci ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum kuma daman shaytanu sune wa masoyansu wahayin bata dan su zo su ta ja'in ja da ku ku ce kaza su ce kaza wa in aqa'tumuhum innakum la mushrikun in kuma kuka biye musu to kun zama mushrikai na fata an gani. shi yasa malamai suka ce zaka ci yankan arna na kowane lokaci amma banda na kirsimeti saboda manufar kirsimeti manufa ce da sunan addini wanda kuma inil hukumu illa lillah hukuncin addini a hannun Allah yake shi yake cewa ayi ko kar ayi amma yau wani jacob ko yau wani eh, eh, eh, binnan gideon ko wani cinyare ko wani duk wani suna da zaka faɗa na arnanci ma kawai sai yanka akuyarsa ba da sunan bikin addini ba dan ya ci nama dan ya sa abinci ya ci kana da damar ka ci shi yasa za ku ga ayoyin qur'ani sun halarta cin abincin arna wani waje kuma sun haramta ba cin karo bane wanda suka halarta wanda ba da niyyar addini ba wanda suka haramta wanda aka yi da niyya addini na fata an gane ubangiji ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan a yau an halatta muku dukkan dangin halal da dukkan dangin dadada shine halal domin abu a shari'a baya zama mai daɗi sai in Allah ya ce a ci kuma sai ya zama baya cutar da jiki zaƙin ɗanɗano ba shi yake mai da abu mai daɗi ba a shari'a domin sau da dama abu yana da zaƙi a ɗanɗano amma a shari'a bai da daɗi domin bai halatta a ci shi ba yanzu naman mushe ai ba wai bai da ɗanɗano ba ne amma ba halar ba ne ba ɗayi ba su ba ne saboda ɗanɗanonsa daban halaccin cinsa kuma daban ita kuma shari'a tana magana ne da yarenka ba da yare na mutane ba a'a da yaren shari'a dole in kana so ka fahimci shari'a sai ka fahimci yaren shari'a da haka in Allah ya ce mai daɗi ba yana nufin wanda ya ji magi ya ji onga ba wanda ya ji magi ya ji onga wannan a yaren mu ne na mutane amma shi Allah mai daɗi halal wanda ya halatta a ci sannan kuma wanda ba zai cutar da jiki ba dan Allah yana kishin bayinsa da lafiyarsu da rayuwarsu ba zai taɓa halatta musu abin da zai cutar da rayuwarsu ba amma sau da dama kai da kanka za ka sanya wa kanka abin da za ka ji ɗanɗanan sa yi ma daɗi a baki amma in ya shiga ciki kuma ya cuce ka to da ka Allah subhanahu wata'ala ya ce mun halatta muku dukkan dangin daɗaɗa sai ce wa ta'amul na utul kitaba hilin lakum abincin ahlul kitabi halal ne gare ku wa ta'amukum hillul lahum abincin kuma halal ne gare ku wal muhsanatu minal mu'minati kamammun mata mu'minai halal ne gare ku ka aure su wal musanatu min allazina utul min qablikum kamammun mata cikin ahlul kitabi waɗanda aka bawa littafi kafin ku halan ne gare ku in kuna so ku aure su da sharadin idza muhunna ujurahunna amma a je a bada sadaki a samu yarjejeniya tsakanin waliyai a ɗaura aure bisa ga yadda al'ada ta gudana ba tare da saba wa shari'a ba to kaga wannan shine abin da shari'a take nufi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya danganci addinin kiristoci ko addinin yahudanci ballantana kuma maguzanci manzo Allah saba maka yake baya yin yanka inda suke yanka ballantana su yanka ya ci da sunan addini baya yin biki da buki irin nasu da ya ji suna yin wani biki a waje to ya bar wajen kenan har abada ya saba wa ranar kenan har abada wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan musulunta nayi ba kan can zan je waje kaza sai manzo Allah yake a wajen akwai bikin addinin maguzawa ko kiristoci ko yahudawa yace a'a a wajen akwai wani gunki da ake bautawa yace a'a sai annabi yace je kaka cika ba kan can ka amma inda akwai biki na maguzanci a wajen ko wani gunki na maguzawa a wajen to zuwa wajen ya zama sabawa Allah ya zama shirka kamar abin da zaka ga wasu suna yi ne wai a ranar takuta a garin Kano wai ka hau dutsen dala ai wannan wa mutane da addinin maguzanci ne na barbushe ko yanzu babu tsumburbura kan dala amma duk wanda ya hau dala a wata keɓantacciyar rana to ya tuna wa mutane bautar tsumburbura shi yasa hawa tsumburbura a hawa dala a wannan ranar haramun ce daidai take da sujada ga gunki amma in yau ne ka je ka hau dala ita hawa ce kama a can kar ka sako amma wata rana keɓantacciya a shekara ka hau dala ta yi abin da maguzawan mutanen Kano suke yi kenan tun lokacin jahiliya Da haka addinin musulunci ya zo da rusa dukkan waɗannan abubuwa da ɓatar da su da shafe gurbin su da mai madadinsu da addinin musulunci da aƙidar tauhidi ta kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta shi kaɗai da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake da annabi kai sallah dan Allah kai yanka dan Allah abin nufi kar kai sallah dan wani Allah kuma kar kai yanka dan wani Allah kar kai sallah sai yadda Allah ya ce a yi wannan ya shiga karkashin yi dan Allah kar kai sallah sai da niyyar Allah ka nufa wannan ya shiga karkashin yi dan Allah kar kai yanka sai dabbar da Allah ya ce a yanka kuma kar ka yanka sai da niyyar da Allah ya ce a yi yankan dan ita kuma kar kai yankan sai irin yadda Allah ya ce domin a karkashin wannan akwai matsaloli da yawa yanzu mutumin da yake yanka kura me taimar kura Allah ya ce a yanka ta ne in ma kace wani magani ne wani lakani ne ƙarya ne maza Allah ce Allah bai taɓa sa magani cikin abin da bai halatta ba yanzu kamar wani ne yazo ce maka giya tana maganin sanyi ƙarya ne Allah bai sanya warakan mu a cikin me haram ba maza Allah ya ƙaryata wannan da nassin hadisi ingantacce to kaga kura ba za a yanka ta ba zaki ba za a yanka ba in kaga an yanka sai dai dan a kare kai in sun kawo hari amma yankan da ake wa rago wani ya ce ka yanka kura ko ka yanka zaki ko ka yanka damusa ko ka yanka jakin gida ma duk wannan haramun ne haramun ne kuma mun san ana yau irin waɗannan yanke yanken bokaye suna ba wa mutane laƙanin su je su wannan yanke yanken to shirka ce ka sani aljani kake yankawa shi ɗan kake yankawa ko kuma a ce ragon ne an yadda a yanka amma a yanka shi ta ƙeya ko kuma kar a yanka shi a madadin a yanka shi a yi masa wata uƙubar ya mutu ko a binne shi da rai ya mutu za a samu wata nasara za a samu wata sa'a to kaga duk da rago ka yanka rago ya halatta a yanka amma baka ba hanyar da Allah yake abu a yankan ba ko kuma ka yanka ragon da wata manufa ta daban wacce ta ci karo da manufar Allah da manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka wannan duk yana shiga karkashin fasalli li rabbika wanhar ibnu ya yace hikimar da yasa Allah ya gaya wa annabi wannan dan ya saba wa kafirai ne domin su koda suna sallah ba dan Allah suke ba koda suna yanka ba dan Allah suke ba dan suna yin sallah amma sallar su ba irin tamu bace hayaniya ce da hargowa da tafi da fito da tsara wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya fazuqul azaba bima kuntum takfurun haka Allah yake sallar su a gindin Ka'aba ba komai bace face fito ne da tafi da rawa da tsalle kuma a ranar lahira za a ce ku ɗanɗani azaba sakamakon kafircin da kuka kasance kuna aikatawa da haka ibnu kasir yace wa hadha khilafu ma kana alaihi al-mushrikuna wannan saɓanin abin da mushrikai suke akai ne min sujudi na yin sujada li ghairi Allah ga wani Allah wa da yanka ala ghairi ismihi da sunan da ba na Allah ba wanda kuma da Allah ya hana mu koyi da su da kuma biye musu to sannan malamai suka ce da aka hada sallah da yanka ya nuna akwai wata sallah makociyar yanka cikin salloli wacce ce ita ce sallar babbar sallah shi yasa da yawan malaman fiqhu waɗanda suka fassara qur'ani suka ce hujjar yin sallar babbar sallah wannan aya ce domin ita ce sallar da daga an gama ta sai a yi ne yanka fa salli li rabbika wanhar daidai da qul inna salati sai aka ce wa nusuki sala sallah nusuku yanka a wata fassarar na fata an gani to da aka sace daga nan aka samo hujjar yin babbar sallah idin babbar sallah daga alqur'ani shine ma ce salatu idin nahari wannan sallar da ake nufi sallar idin babbar sallah ce domin sauran sallolin da ba a haɗa su da yanka ba su dama babu haɗi tsakanin su amma ita kuwa akwai haɗi tsakanin ta wani har ainihu kaka li shukuri maulaka alkarimi abin nufi bayan ka yi sallah sai ka zo ka yanka abin yankanka domin gode wa ubangijin ka mai girma zai a baka alkautara wanda shi ya maka kyautar alkautara malai ce fa salati a cikin sallah shukruhu akwai godiya ga Allah bil a'ba'i da gabbai az-zahira na fili wal batina da na koyi wal i'tiqad da kuma ƙudiri wat tauhid da kuma kadaita Allah fi sifati a cikin sifofi wal ibada da kuma ibada qaulan wa fi'lan a fada da kuma aiki wa fil nahari an-nusuk a cikin yanka akwai ibada ta yanka wal ibadatul maliya lillah wal ihsan lil ibad sannan akwai ibada ta dukiya ga Allah sannan kuma akwai kyautatawa bayan Allah bare ce fa hadha tafsirun wannan shine fasara lima fi duha na ayat da tazo a cikin suratul duha min qawlihi ta'ala na fadin Allah madaukakin sarki wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ثم صلى الله نبيه بعد ما تقدم من jafawati wal ikrami bi tahqiri aduhi sai ubangiji kuma zai rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba da ma takaddama bayan ambatan abin da ya gabata min al hafawa ta hanyar rarrashi wal ikrami da karamci bi tahqiri aduhi ta hanyar alkawarin wulakanta dukkan makiyinsa bi kulli wajhin min adawati duk wanda yayi gaba da annabi da dukkan dangogin gaba akwai wanda yake gaba direct akwai wanda yake gaba indirect akwai wanda ba abin da ya tsone maka ido a duniya irin a ce sunnar annabi shi shi ne tashin hankalinsa to kaga wani kiyayya ce da annabi amma a fakaice shi kansa ne yin ba dole ne ya zama ya fahimta ba in dai lokacin da za a kira kulab ɗinka da kake so na ƙwallon ƙafa ka ji daɗi mu ne yan kaza to me yasa aka kira sunna annabi kake jin haushi gaba kake da shi shi ya ƙone maka ido amma ba dole ne ka zama ka fahimta ba shedan ne ya biyo maka ta wannan hanyar kuma baka gane ba amma inda da gaske kai masoyin annabi ne duk abin da ya danganci annabi a wajen ka zai yi mutunci zai yi kima zai yi daraja kamar yadda haka rayuwar sahabbai ta nuna da an ce abu kaza na annabi ne ko annabi yayi ko ya ce to magana ta kare sayyidina umar yake cewa wallahi musuluntar abba ta fi musuluntar babana katsabi a wajena mahaifinsa ba aka ce me yasa ka faɗa haka babanka ba yace to ai annabi ya fi san Abbas ya musulunta sama da ubana ya musulunta ni ku abin da annabi yake so shi na fi so domin ranar da Abbas ya musulunta an ga farin cikin annabi haka sai na umar yake wallahi musuluntar Abbas a wajena ta fi musuluntar Khattab babana wani ita ce kauna ta gaske Jabir dan Abdullahi duk inda aka zuba aka aje abinci inda kabewa sai a ga yana kai hannu ga nama amma ya tsallake ya cika bewa aka ce kai me yasa haka ka fi son ka bewa akan nama yake ita annabi da yake tsuntsunta ana cin abinci Ke tun da naga annabi yana son ka bewa tun daga nan muka kulla da ita to wannan ita ce kauna ta gaske abdullahi dan umar hanyar maka ya biyo aka gaya masa annabi da ya zo nan wajen sai da ya kama ruwa Ibn umar da ya zo wajen ya sauka daga kan raƙuminsa ya je kwaɓa wandan ya durƙusa ya tashi bai komai ba suka ce me ya muka ga haka yake annabin ya durƙusa ni in muke wannan ita ce ƙauna ta gaske amma ƙaunar baka ƙaunar ƙarya ƙaunar abin da ya danganci annabin ka ne masa zagon ƙasa wannan maganar banza ce wannan maganar banza ce majnunu laila fa yace ni ba ma in ga laila ba karan unguwar su laila in na gani daɗi nake ji ita laila budurarsa ce amma yake wallahi ni ba ma a ce wannan yaron dan unguwar sulai kare in aka ce mu wannan na garin sulaila ne in na rukunkume shi na ji daɗi sai in ga kamar lailaci amma yau kai ba wanda kake ki makka ita ce makiyarka madina makiyarka saudi arabia ita ce abokiyar gabarka saboda ne saboda annabi ya danganci wajen kai kuma baka so amma baka sani ba shi dan ya rubuta ka Allah ya sa mu gane ubangiji subhanahu wata'ala yace inna aka. lallai mai gaba da kai huwal abtaru shine mai yankakken baya kalmar abtar a larabci tana nufin yankakken abu duk abin da bai ci gaba ba ya dakata to ne shi ake kira da abtar an gane ko daga albataru ne albataru bi ma'ana alqaba'u to Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya gaba da annabi sai ya yanke alherinsa kuma sai ya yanke tarihinsa a duniya sai ya yanke tarihinsa a duniya sai ka nemi 'ya'yansa da jikokinsa ta rasa sai an batar da su a rububi ta ɗayan biyu ko dai Allah ya dakatar musu da haihuwa da yaduwa a duniya saboda sun ja da annabi ko kuma Allah ya nufe su da shiriya a ƙarshe su dawo su da kansu suke tsinewa ubansu da kakanninsu sun dawo bayan annabi to wannan yana daga cikin alƙawarin Allah subhanahu ta'ala. kalmar shani aka bi ma'ana mubaki duka ne kiyayya da kai daga shan'an bi ma'ana bagba wala yajrimannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu da ka shani aka bi ma'ana duka. Lallai duk wanda yake jin haushinka yake gaba da kai yake adawa da kai huwa al-abtar shine yarkake to malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana da tarihin sauka abin da ya faru shine wata rana daga cikin ranaku ɗaya daga cikin ƴaƴayen annabi ya rasu kuma kun san daman annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaddara masa dukkanin ‘ya'yansa maza sun rasu kafin shi shi ya binne su to haka nan da yawa daga cikin matan ma kusan guda hudu daga ciki uku daga ciki dukkaninsu sun rasu kafin sa hudu kai daga ciki ko a uku kenan domin ‘ya'yan manzo Allah hudu ne maza uku mata hudu ne mata uku maza to uku mazan gabaki ɗaya manzo Allah shi ya binne kayansa da kansa na farkon su shine alqasim wanda ake masa alkunya da shi abul qasim na biyun su shine abdallah na ukun su shine ibrahim waɗannan su ne ƴaƴan manzo Allah guda uku maza wanda duk Allah ya karɓi rayuwarsu manzo Allah yana da rai to hudu kuma mata ruqayya ummu kulsum sai zainab to sannan ta ƙarshen su ita ce fatima ita ce daman auta ibrahim kawai ta girma amma duk sauran ƴaƴan na Khadija guda bakwai guda shida fatima ita ce auta to duk ta sun rasu to a wannan lokaci da ƴaƴan annabi suke rasuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allah yana jarraba da wannan sai mutanen maka suke murna ke cewa ku kyale Muhammadu in ya mutu bai da magaji bayansa zai yanke da wuri tarihinsa zai bace a duniya suka rinka yaɗa wannan to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura yana rarrashin annabi yana nuna ya masa kyautar da ba za ta kare ba domin duk kyauta in ta lahira ce to ba ta karewa ta duniya ce take karewa kautsar kuma kyauta ce ta ina ta lahira kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ata'an ghayra majzuz wa inna laka la'ajran ghayra mamnun ay maqtu wadaka Allah subhanahu wa ta'ala yake mun maka kyautar da ba za ta yanke ba kai gode wa ubangijinka kai yanka dan shi to haƙiƙa mai ja'in ja da kai huwal aftar shine mai yankakken baya shine wanda ba za a dade ba za a nemi tarihin sa a rasa shine Abu Jahal a wani kauli na malamai a wani kauli na malamai sun faɗi wasu kafiran da daban al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ko da akan Abu Jahal surar ta sauka ko dan shi ta sauka ko uku ba dan Abi ai ko Walidu dan Mugira ko ma wani kafiri ne abin bai takaita akan su ba ko a yau aka samu mai ja da annabi alkawarin Allah yana nan a kansa inna shani aka huwal abtar haƙiƙa mai ja in ja da kai mai gaba da kai huwal abtar ne mai yarkakken baya mala yake almunqati an kulli khairi shine wanda Allah zai yanke wa dukkan alheri na duniya da na lahira awil mun awil ko kuma Allah zai yanke bayansa ya zama cewa zuri'arsa ta ci gaba da yaduwa a duniya ba an kana fi asrihi ko a zamanin annabin ne sallallahu alaihi wasallama misal al bin wa'il irin su asu dan wa'ilu wa ghayruhu da wani samin kuffari zamanihi na kafaran zamanin annabi Auba ba'dahu kai ko ma bayan annabin ne hakan ya faru ila yawmin qiyamah har Allah ya tashi al-qiyama wa kullu man naqasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulama ta zuhuri mala yace duk wanda ya soki manzon Allah da sukar da take daidai da ta bincinan dan farce fa inna zalika tanqisu Haƙiƙa wannan suka da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazharu ala fa'ilihi qabla mautihi wallahi wanda yayi ta sai an ga sharrin ya auku gare shi kafin ya mutu shi yasa ko ayi muqabala yau ko kar ayi muqabala yau wallahi muqabala tana ne kuma gwanda ma kayi muqabala da mutane ɗan uwanka kafin Allah ya turo mala'iku su muqabalance ka domin manzo Allah in mutane ba su kare masa ba mala'iku Allah yake turowa su kare masa abu jahal da ya ci alwashin sai ya yi wa manzo Allah rashin mutunci a lokacin mutanen makka sahabban da suke tare da annabi ba su da karfin da za su iya rama masa abdullahi dan mas'ud ce a gaban ido na ya ɗauki abin nan mahaifar raƙuni ko tumbin raƙuni ya ɗora wa annabi amma ba zan iya ɗaukewa ba don in na ɗauke a bakin raina ya ce to shi kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ci alwashin sai ya rama wa annabi wannan shi ne ya ce wallahi bayan yawan annabi wannan dan annabi yana sallah ya ɗauki tumbin raƙumin ya ɗora masa a baya don wulaƙanci kuma ya yi wa annabi wani in na sake ganin ka ka fito kana sallah a wannan wajen sai na cicci ma mutunci sai ne ma kaza sai ne kaza ya faɗi kalmomi na rashin kunya shi kenan sai Allah ya ce a ra'aita allazi yanha abdan idza Sallah, a ra'aita in kana alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدأ ناديا سندأ الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب ubangiji madaukin sarki yace ba kwa ganin wanda yake wannan din bawan mu ya daina sallah shin mahaukaci ne shi in yana kan shari'a kake hana shi yanzu kana ganin kai abin da kai daidai kenan sai Allah ya ce alam ya alam wai bai san ma Allah yana ganin sa ba lokacin da yake wannan tsiwar da rashin mutuncin ya dauka abin iya Kano ne har saman sammai bakwai ana kallon ka kuma ubangiji yake kalla la in lam yantahi a gaya masa in bai shiga taitayin sa ba la nasu an bin nasiya in muka tashi kama shi ba muƙabalar baki da baki zamu da shi ba wallahi ta kansa za mu sa mala'iku su sama da shi ta ɗauko mana shi daga duniyar mu ladabtar da shi a sama ubangiji ya ce na yakin kaza zakin kafi'a gashin kan banza na makaryaci mutumin banza mara mutunci alkyabbar banza rawanin banza daidai yake da rawanin maroki kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake fal ya unadiya ya kira yan dabar tasa sana da uzzabaniya mu kuma za mu kira mala'ikun gidan wuta yan ba sani ba sabo yan operation fire ko fire lokacin da wannan ayar ta sauka surar ta sauka maza Allah ya koma Ka'aba zai yi sallah Abu Jahal kuma ya ci alwashi sai yayi sai ya taho mara kunyan ƙarya yana tahowa gab da zai zo wajen Annabi sai aka ga ya dawo da baya da baya a guje da ya koma mutane suka ce ranka ya daɗe me ya dawo da kai ce wallahi gani ne wani wawa ke rami a gabana in na ɗaga kafa in ga ƙasa ta dare in ɗaga ta sai daga baya aka zo sahabbai suke tambayar annabi ya muka ga Abu Jahl ya tawo kuma ya koma sai manzo Allah yake wallahi mala'iku Allah ya turo da ya ci gaba daga takin inda ya taka wallahi za su kama shi su tsuntsun kashi gaba gaba ku gan shi tsuntsun kashi za su yi su watsar da shi kaga in Abu Jahl ajiya da shekaran jiya yau manzo Allah tsageranci mutanen Makka sahabbai ba su tare masa ba saboda yanayi bai ba su dama ba amma Allah bai zira ido ba sai da ya ɗau mataki kuma ya yi na ƙarshe kuma bahaushe ya ce shege kafata a juru zuwa rafi wata ran za a fasa tulu Allah ya gani mu muna yin abin da muke neman uzuri ne a wajen Allah don kada azaba ta sauka kan mai uwa da wani amma kamar yadda mutanen zariya suka yi iya abin da suka iya da Allah ya tashi kama masu zagin sahabbai ya tare su a iya unguwarsu a iya lungunansu ya kife su to muna fatan in ba za a daina ba ya ubangiji ka tseratar da duk ɗan ba ruwanmu in ka tashi ɗaukan mataki ka ɗauka akan iya wanda suka ja tsuntsun da ya ja ruwa ruwan ya ƙare a kansa da haka ubangiji subhanahu wataala yake inna shani aka huwal aftar lalle hakika mai gaba da kai shine mai yankakken baya har abada da haka malai yake wannan aya ta shafi kowa duk wanda ya taba manzo Allah ko yana nan ko bayan rayuwarsa kuma daidai da tabawar da ta kai kan bincinan farce فإن ذلك التنقيص يظهر على فائله قبل موته في الدنيا وثم يؤذبه الله وثم يؤذبه الله العذاب الشديد kuma sannan dan Allah ya maka azaba a duniya in ka taba annabi baya nufin azabar ta kare kuma an je lahira babbar azaba tana can a duniya Allah ya sa kuratan sojoji su baka kashi kuma an je lahira zabaniya su dora daga inda aka tsaya malaiki wa kunuzi alquran wannan sura tana daga cikin taskoki na alkur'ani sai Allah ya ce ne bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين سورة الكافرون سورة مكية كومة دنيا سورة الكافرون ita ce sura ta tara idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama malai ce hiya sittu ayatin ayoyinta guda shida ne wata samma aidan suratul mu'abadati kuma ana kiranta da sunar da suna surar mu'abada bauta wal ikhlas da kuma kadaita Allah da bauta din li'annaha fi ikhlasil ibadati domin ita surar cikin abin da take karantarwa akwai kadaita Allah da bauta waddini da kuma addini kama anna qul huwallahu ahad kamar yadda qul huwallahu ahad fi ikhlasi tauhidi was sifati ita kuma tana bayani ne akan kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa wajtima'in nifaqi ma'ahuma muhalun ba zai yiwu ba mutumin da ya karanta suratul kafiruna da wanda ya karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad ya fahimce su fahimta mai kyau kuma ka same shi yana munafurci rigakafi ne na munafurci ba ka taba haduwa fahimtar su da imani da su da aiki da su a zuciyar mutum kuma da cutar munafurci Allah madaukakin sarki ka raba mu da cutar munafurci shine ma la yace liman itaqadahuma ga duk wanda ya kudirce su wa amila bihima ya aiki da su wa fil hadisi yazo a cikin hadisi annaha ta'dilu thuluth alqur'ani qul ya ayyuhal kafirun ta yi daidai da ɗaya bisa hudun alqur'ani ta fuskar lada ga wanda ya karanta ta aw rubu'ahu ɗaya bisa uku kai aw rubu'ahu ko ɗaya bisa hudu wa tuqra'u inda an-nawmi litabri atmina shirki kuma ana so idan mutum ya zo kwantawa bacci ya karanta kulya ya ayyuhal kafiru manzo ya ce duk wanda ya karanta kul ya ayyuhal na a yayin bacci ya mutu da ita a daren bai tashi ba to a ranar lahira ba za a tashi shi cikin munafikai ba da aka taki Allah zai ce da mala'iku ku rubuta sunansa cikin list tsantsar muminai wanda babu sofanin munafurci a cikin imanin su manzo yana yawan karanta ta a sallolinsa da yawa kaga sallar raka'a fajiri Raka a farko bayan fatiha kuliya annabi yake karantawa a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu haka a sallan nafila ta bayan magriba annabi in ya karanta fatiha sai ya karanta qul ya a farko a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu to haka nan ma a sallar da ake yi a maƙamu ibrahim bayan an yi dawafi nan ma akan karanta kulya akan karanta kul huwallahu hadisai da yawa sun zo da haka amma lokaci ba zai bamu damar sai mun karanto hadisan ba fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa bayan bismillah ubangiji ya ce kul ka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu bana bautawa fil hali a yanzu ma ta abuduna abinda kuke bautatawa min ghairillahi koma bayan Allah malaman tafsiri suka ce ita wannan sura tana da sababin sauka kamar yadda al-imam ibn jarir tabari ya rawaito kafirai ne suka zo suka yi wa manzon Allah taye taye na daga cikin tayi suka ce in so kake ka fi kowa kuɗi a makka za mu maka gidauniya mu yi karo karo mu tara maka jarin da ya fi kowa da ka ka zama kai ka fi kowa kuɗi a makka amma ka daina wannan wa'azin da kake yi yana damun mu ba ma so in so kake ka samu farin jini na mata to za mu sa a yi beauty contest zaben sarauniyar kyau yarinyar da ta fita kowa kyau ita za mu aura maka da haka yau kafu kowa kyakkyawan mata in so kake ka zama kafu kowa mulki mun yadda duk za mu sauka daga kujerunmu na mukami mu naɗa ka ka zama kai ne babban sarki duk suka yi manzo Allah wannan tayin yace duk ba wannan ne a gabana ba domin shi dan duniya kullun tunaninsa shine mai duniya hatta wa'azi in yaga ana yi rashin abin yi ne rashin kuɗi ne rashin kaza ne rashin kaza ne manzo Allah yake wallahi inda saboda ita da mulki za ku ɗauko rana ku dawo da ita hannuna na dama ya zama ni nake kawo rana in tafi da ita inda saboda isa da mulki za ku ɗauko wata ku dawo da shi hannuna na hagu ya zama ni nake juya dare ba zan daina wannan abin da kuke gani ba matsalar ta fi ƙarfin tunaninku ta fi ƙarfin abin da kuke riyawa na bata an gani. to sannan sai suka sassauto suka ce to idan ba za ka daina ba to a zo mana a yi compromise a zo a yi sulhu a tsaya tsakatsaki shekara guda a yi bautar iyayen gijinmu shekara guda a yi bautar naka to kaga dai ko ba komai ai sun faɗo ƙar wanda da yake cewa ba za a yi ba ya dawo ce to ka yi ni ma in yi ai kaga an ci shi da yaki to shine sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga amsar da zaka ba su akan wannan mugunyar magana da suka gaya maka kamar yadda Allah ya faɗi irin wannan tayin da suka yi masa a dunkule a cikin wasu ayoyi waddu law tudhinu fayudhinun sun so ka karkato su karkato waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a to shine Allah yake ka ce da su afa ghayra allahi ta'muruni a abudu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah kuke umarta ta kuke min ta in bauta ya ku jahilai wawaye walaƙad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah yake kuma ka sanin kai din ma ba kai ba har annabawan da suka gabace kamar musu wahayin jan kunne. in suka kuskura suka yi shirka ko sau daya suka haɗa Allah da wani a cikin bauta wallahi duk abin da suka yi mana na aikin alkhairi da da'a da biyayya za mu lalata shi kuma a ƙarshe za mu sanya su a cikin sunayen hasararru taƙaƙu balillaha fa'abuduhu wa kun min shakiri rabu da su Allah za ka ci gaba da bautawa kuma ka zama cikin bayi masu godiya to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul su kuma ka ce da su ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna ni bana bautawa abin da kuke bautawa yanzu maganar nan da muke yi da ku bana kan addinin ku an gane ko wala antum abiduna ma a'bud kuma haka ku din ma a yanzu ba kwa bautawa abinda ni nake bautawa an gane ko malai ce wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki domin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautawa li'annakum fi dalalin anil haqqi domin hakika ku kuna kan bata gaburan gaskiya wala ana abidun ma abattum kuma nan gaba ba ma ni ba zan bauta ba abinda kuke bautawa ba mana yanzu ban yi ba gaba ma ba zan ba ina fata an gane wannan shine abinda wasu malaman tafsiri suka tafi akai cewa kalmar wala ana abidun ma abattu ba maimai bace ta la la abudu ma ta abudu ba ta aure ce ba ina fata an gane amma waɗansu malaman suka ce maimai ne dan nanatawa da jinjinawa da jan kunne amma waɗansu malaman suka ce ba maimaitawa ba ne saboda ne saboda suka ce dukkanin jumlar da aka yi na fahimta da la nafiyin yana nuna yanzu wacce kuma aka yi na fahimta da ma nafayin yana nuna nan gaba yanzu ba na yi gaba ma ba zan ba to kaga ai ba maimai ba ne ba amma waɗansu suka ce a'a da wacce aka ce la da wacce aka ce ma duk tana nuna abu ɗaya ko yanzu ko an jima duk ɗaya ne tala tana zuwa da an jima tama tana zuwa da yanzu tama tana zuwa da yanzu tala tana zuwa da an jima da ka suka ce ina fata an gane cikin hujjojin waɗanda suka ce maimai ne dan a daɗa jin kunne suka ce yo ai ƙur'ani balaraban littafi ne kuma a ƙur'anance Allah yakan maimaita kalmomi dan nanatawa da kuma jin kunne da nan nannagawa ga misalai nan da yawa a cikin suratul rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun ta yi ta maimaituwa suka ce ai maimaice ita ce din dai ta farkon da ta yin da ta ukun har zuwa ƙarshe to haka nan a cikin suratul mursalati wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun yawma idhil lil mukazzibin ita ce din dai to da haka qur'ani tunda balarabar littafi ne yakan yi amfani da salon zance irin na larabawa na fata an gane kuma daman larabawa sukan yi haka wani mawaki ya ce ya alƙama ya alƙama ya alƙama khairu tamimin kullihim wa akrama ya ja'faru ya ja'faru ya ja'faru in aku in aku mihdafan fa anta aqsamu ma'ana wanda yake cewa ya alƙama ya kai alƙama ya kai alƙama kaga suna da ya maimaita sau uku ai maimai ne duk abu ɗaya faɗa yace idan kai ne fiyayyen yan kabilar tamimu kuma kai kafi su karamci haka nan wannan yace ya kai jafaru ya kai jafaru ya kai jafaru in kuntu mihdafan idan ni wada ne fa anta aqsaru ai kafi ne gajarta to kaga ya jafaru ya jafaru ai maimai ne saboda haza uslubun arabi kuma qur'ani bi lisanin arabiyyin mubin da ka qur'ani balaraban littafi ne to da ka dai malamai sun yi sabani akan shin ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun da wa ma wala antum abiduna ma wala ana abidun ma abatun duk ɗaya ne ko akwai bambanci kowanne muka ɗauka magana ce ta malaman tafsiri kuma magana ce wacce take da fuska kuma take da hujjoji da dalilai ubangiji subhanahu wataala yace wala antum abiduna ma abud kuma hakika kuma ba za ku bautatawa abin da nake bautatawa ba to kalmar ba za ku bautatawa abin da nake bautatawa ba malamai suka ce wannan yana nuna a cikin ilimin gaibin Allah ya san akwai waɗanda ba za su taɓa musulunta ba a cikin al'ummar annabi musamman ƙuraisha wanda yake ja in ja da su a wannan lokaci kamar yadda yake innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziru la yu'minu irin waɗannan kafiran da kake jan daga da su suka taurare maka da wa'azinka da rashin wa'azinka fa a wajen su duk ɗaya ne ba za su imani ba Allah ya riga ya san haka to amma shin wannan hujja ce akan cewa a daina wa'azi ba hujja ba ce domin kai da ba annabi ba ko shi annabin Allah bai ce masa da wani da wani ba za su yi musulunta ba sai ya bashi haka tare da shi Allah ya san wani da wani ba za su musulunta ba amma in aka ce wa annabi da wani da wani ba za su musulunta ba to ya kaga zai dine musu wa'azi dan yi musu wa'azi ya zan ɓata lokaci to shi kuma Allah so yake annabin ya ci gaba da wa'azi a ci gaba da rubuta masa lada sai ya bashi a boye a haka Allah ya san Fir'auna ba zai imani ba amma ya tura Musa da Haruna yake izhaba ila Fir'auna innahu daga amma ilimin Allah Fir'auna fa ba zai imani ba to me hikimar ya tura Musa da Haruna wajensa saboda ya ta basu lada shi Allah baya baka lada a matsayin cima zaune sai ya sa ka aiki sai kai dan kaɗan sai baka ladan da yawa to sannan kuma ko da shi fir'auna ba zai musulunta ba ba ta fir'auna ake ba ta mabiyansa ake domin sau da dama wani kafirin shi ba zai musulunta ba amma in kana wa'azi a fadarsa a majalisarsa mabiyansa wani sai ya musulunta shi bai musulunta ba da daka wannan ita ce hikima da haka a ilimin Allah ya san cewa kafiran makka akwai wanda akan kafirci za su mutu shi yasa ba ce da annabi ka ce da su wala antum abiduna ma abu kuma kuma ba za ku taba bautawa abin da nake bautawa ba domin na san cewa tabbas a cikin ku akwai waɗanda ba za su musulunta ba ba za su yi imani ba to kuma ire-iren waɗannan sanin su da kansu a ɗaiɗaikun su Allah kaɗai ya bar wa kansa sani ba annabawa ba sa sani sai wanda Allah ya ga dama sai wa annabi tsokaci amma annabi ya ce wani ba zai musulunta ba to sai dai in Allah ne ya sanar da shi yo ba kafirai ba munafikai ma Allah ya ce da annabi mun koye maka wasu ba mu barka ka san su ba saboda mu sanar da kai su na farko mun kashe maka gwiwa wajen wa'azi dan in ka san wani ko in yi wa'azin ko ba zan yi wa'azin ba zai ji ba to sai kaga gwiwa ka tayi sanyi himma da kwazon da kake da shi sai ya sannan na biyu idan muka sanar da kai wani kafiri ne ko munafiki ne ba zai taɓa musulunta ba ko munafiki ne in ya mutu wuta zai shiga duk da yana sallah to za mu sa maka damuwa sai ka sake jin damuwa da tashin hankali shi ko duk wanda kake so baka gaya masa abin da zai tayin masa da hankali sai dai in abin nan ya zama dole yasa Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'radi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum la ta'lamuhum sai Allah ya ce nahnu na'lamuhum kai baka san su ba mu muka san su kuma ba za mu sanar da kai su ba sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin 'adhim to da ka Allah ce wala antum abidun ma abud da dai ku ba masu bautatawa abinda nake bautatawa bane kuma ba za ku bautatawa abinda nake bautatawa ba har anan gaba malai ce wa huwa Allah ta'ala shine Allah wala ana abidun ma abattum kuma ni ba zan bautawa abinda za ku kuke bautawa ba anan gaba fil istiqbali wala antum abiduna ma abudu fil istiqbali kuma ku ba za ku bauta abinda nake bautatawa ba anan gaba malai li ilmin lahi minkum saboda Allah yana da masaniya game da ku annakum la tu'minuna cewa ku ba za ku yi imani ba to kalmar ma ma ma da aka faɗe ta a waje biyu la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'budu kaga ma ma ma a wajen abun bautar kafirai ma a wajen bautar Allah to sai malamai suka ce asalin ma ana faɗatta ne ga abin da bai da hankali bai da kima bai da daraja wannan shine asalin abin da aka santa a labin na firamare na koyon larabci idan abin da bai da rai ne sai ka ce ma haza ko abin da bai da hankali ma haza amma abu mai rai mai hankali man haza ba ka cewa mutum ma sai dai ka ce da shi ne man an gane ko to amma wani lokaci larabawa sukan ce ma ga abu mai rai mai hankali to amma a nan sai zama ma'anar girmamawa ba wulaƙantarwa ba da haka anan da Allah ya ce wala antum abiduna ma a'budu ma anan an yi amfani da ita ga Allah amma da nufin girmamawa ba da nufin wulaƙantarwa ba sabanin yadda fir'auna yake da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'auna yake wai menene ubangijin talikan kaga ma din shi ma'anarsa ta wulaƙanci ce da shine qala musa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin ubangijin ku ubangijin iyayenku na farko shine rabbul alamin rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sammai ubangijin kasai da duk abin da ke tsakankanin su inda gaske tambaya kuke ta neman ilimi to shine ma yake wa itlaqu ma fadar kalmar ma alallahi a wajen Allah ala wajhil muqabalati dan daidaita kalmomi ne guda biyu domin a salo na zancen larabci idan mutum ya maka magana ya kamata ka amsa masa da salo irin wanda ya maka magana da shi in ya ce ma ka ce masa ma in ya ce man ka ce masa man to da suka ce kafirai aka ce wala antum abiduna ma a abudu to kaga ya dace sai a ce wala ana abidu ma abattum ina fata an gane min babil muqabala kenan malai ce wa fi isti'maliha ala kuma abin da yasa aka yi amfani da ita anan a janibin ubangiji mai girma da buwaya li janibil jalalati dan girmamawa ne wa ala ghairihi min al ma'budati amma inda ga wani Allah aka yi amfani da ita na daga sauran ababen halitta ta haqirul laha an yi hakan ne dan wulakantarwa to sai ubangiji a ƙarshe ce lakum dinukum waliyadi ka ce musu ku yi naku addinin in yi nawa lafazin addin a nan malamai wasu sun fassara shi da sunan da ma'anar addini abin da ake bautawa Allah da shi sallar ku daban tawa daban azumin ku daban nawa daban yankan ku daban nawa daban na fata an gani shine ma'anar dino ana waɗansu malaman sun fassara dinu da ma'anar jaza'u sakamako yau mai izin yau fihim Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqul mubin da lakum dinukum sakayyar ayyukan ku naku ne waliya din sakayyar ayyuka na nawa ne daidai da faɗin Allah fa in kazzabuka fa amali wa amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu idan suka ce maka ƙarya kake akan abin da kake kiran su zuwa gare shi na addini fa kul ce da su li amali aiki na nawa ne ni Allah zai tambaya ni zai ba walada lada in ma na kuskure ne ni zai kama wa lakum amalukum kuma aikin ku naku ne Allah ba zai tambaye ni naku ba ba zai tambaye ni ba zai tambaye ku nawa ba antum bari'una mimma a'mal ku kubutattu ne daga abin da nake yi na aiki wa ana bari'u mimma ta'malun ni ma kubutacce ne daga abin da kuke yi na bankaura da sunan aiki to da ka waɗansu malamai suka ce wannan shine ma'anar lakum dinukum waliyadi sannan jumhuru suna karantawa walidin lakum dinukum a waliyadin da yi wa ya'un fataha to amma akwai kira'a saba'iya mutawatira lakum dinukum wali dini tare da tabbatar da ya'u amma kira'ar jumhur lakum dinukum wali waliya dinun ba dini ba ba tare da shafe ya'u ba na fata an gane kowanne daga ciki kaji an karanta da shi daidai ne ba kuskure bane ba ubangiji madaukin sarki yakan shafe ya'un in ta zo a ƙarshe domin ayoyi su tafi daidai da daidai kada a samu wata ta gebare akan wata abinda muka sha faɗa abinda malamin qur'ani suke kiransa da tawafuqur ru'usil ayi an gane ko ko tawafuqul fawafil da haka malai ce waliya dinin al-islamu istimali fil istimali falaysa hadha tab'un lil eh, man'un lid-da'awa cewa lakum dinukum waliya ina inaku inawa ba wai ya kashe gwiwar yin da'awa bane zuwa ga Allah fi kulli waqtin a kowane lokaci wa inna ma huwa man'u tasahul sai dai ma hana sakaci fi umuri dini a cikin al'amuran addini talaban lirida al-makhluq idan neman yardar wani halitta ko abin halitta iz lam yakun hunaka tuqyatun domin a wannan lokaci babu maganar boye gaskiya fala tajuzu al-musamahatu a irin wannan yanayi baya yiwa mutum yayi sassauci fi shay'in min al-umuri cikin wani abu na al'amuran addini ala wajhi la yu'addi ila tashdidi musamman zuwa ga abin da ba zai kai ga tsananta ba watan firi da kora da hali malai ce fa fil hadisi yazo a cikin hadisi yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda muka faɗa a makon da ya wuce dangane da matsalar mu ta bidauniyar mu ta arisala makon da ya gabata na yi mana bayanin wata baiwar allah wacce aka yanto ta daga gidan gyaran hali sakamakon larura ta bashi wadda kuma yan uwa sun ba ta gudunmawa mai tarin yawa wanda adadin kuɗin sun kai dubu ɗari da arba'in da uku mun kirawo ta ranar karatun riyadu salihin a ƙofar wambai mun ba ta kuɗinta ta zo da ita da mai gidanta kuma ta yi godiya da fatan alkhairi kuma wani bawan Allah har ya sai mata buhun shinkafa da wani abu dai da na manta aka ba ta diddan ta sake ƙara yin jari da fatan kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye aukuwar haka a gaba kuma kamar yadda na gaya mana idan ba a manta ba abin da muka shata na ayyuka wanda za mu gabatar a wannan shekara in Allah ya raya mu zuwa azumi muna kiyasin ko mun yi kiyasin za mu kashe kuɗi kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da tamanin da yan kai to kuma walillahi alhamdu a yanzu muna da kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ɗan ɗoriya a cikin akawuntinmu na laliba in ga wayata don in ga alat na ƙarshe to da zan iya ɗora muku da abin da yake kai da su da dai wannan yana nuna cewa insha Allah an kama hanyar kaiwa ga gaci akwai wani bawan Allah da ya ba mu gero buhu goma shi ma dan ɗaya kunu na yan gidan gyaran hali wanda a watan shekara shi ya ba mu buhu ashirin wannan shekarar sai ce a yi haƙuri saboda yanayin mabuƙatan suna da yawa ga buhu goma muna fata Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya karɓa to kuma kamar yadda aka saba mai taro mai fifi kuɗaɗe in sun shigo mukan karanta a irin wannan lokaci don kowa ya ji da haka a gurguje insha Allah zan faɗi sunayen akawun da kuma kuɗaɗen da suka shigo akwai wani bawan Allah ga sunansa ina kallo amma ya ce kar a faɗa da ka ba zan faɗa ba ya turo da dubu saba'in Allah ya saka da alkhairi akwai Musa Aliyu ya turo da dubu bakwai ya ce a yi wa iyayensa addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka wa iyayenka da alkhairi in sun rasu Allah maɗaukakin sarki ya sa suna aljanna in kuma suna raye to Allah ya ƙara musu tsawon rai da lafiya kuma ya raba ku lafiya na gaba akwai Muhammad Adam Ja'far ya sa ɗari bakwai akwai Ibrahim Usman ya salam ya haƙuri shi ma an rubuta min kar a faɗa to kuma bakina ya saba ce akwai Sa'adu Halliru ya sa dubu goma akwai idris bala yahaya ya sa ɗari biyar akwai usman ibrahim abdulsalam ya sa dubu uku akwai sa'id anas ya sa dubu biyar akwai lirwan muktar abubakar ya sa dubu shida akwai hamidu yawale ya sa dubu biyu akwai umar abubakar ahmad ya sa dubu hamsin akwai yusuf ibrahim baba da ku ya sa dubu uku akwai awal salisu ya sa dubu ɗaya da ɗari biyar akwai wani na janta pof ne da aka suna bai bayyana ba amma dai kuɗi sun shigo dubu biyu akwai lawal aminu ɗan iya ya sa dubu biyar akwai maryam ya'u abbas ta sa ɗari biyar akwai abubakar muhammad yahaya ya sa naira ɗari akwai isa ɗahiru ya sa dubu ɗaya akwai shehu ba gudu zuru ya sa ɗari biyar akwai amina tijjani ta sa dubu goma akwai ahmad nasiru garba ya sa dubu da ɗari biyar akwai shehu umar ya sa dubu biyar akwai darda'u rafin dala ya sa dubu goma akwai adam salih ya sa dubu biyu da ɗari biyar akwai nazifi yunus muhammad ya sa dubu ɗaya akwai yola import nura sunan account ɗin kenan an sa dubu ashirin akwai sani alkasin kalgo ya sa ɗari biyar akwai garba aminu ya sa dubu biyu da fatan allah maɗaukin sarki ya sa kowa da alkhairi akwai wanda ya ba da dubu biyu ina zuwa aka bani kash a hannu akwai kuma wanda yanzu ya turo da dubu biyar ta hanyar ɗan uwa aliyu su ma da saƙonninsu sun zo da fata allah ya sa kawo kowa da alkhairi to kuma to kamar kamar yadda yan uwa suka kawo shawarwari akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda su ba su da akawun kuma yanzu za ka ga kamar muna karɓar abin ne ta akawun la'alla akwai wanda yana so ya taimaka amma bai da akawun da haka yan uwa suka ba da shawarar mu buɗe karɓar taimako da hannu a tsakanin abin da ya rage mana zuwa ga mu rufe karatu a sauran majalisai dai kusan galibi sha Allahu karatu ɗaya za mu yi yanzu mu rufe amma nan majalisin kamar yadda na alƙawarta mana sha Allahu sai mun yi sauka sannan za mu rufe to la'alla kila wannan majalisin muna da karatu biyu gaba in yayi kamari ma ya kai uku amma dai muna kyautar san ba zai wuce haka ba to bisa ga al'ada wanda zai kawo taimako da hannu baka ce masa ya baka nan take ta yi bai shirya ba da haka yanzu mun buɗe ƙofar duk wanda yake son ya taimaka kuma bai da akawun ballantana ya turo mana ta akawun yake so ya bayar hannu da hannu ko kuma kaya ne ko wani abin da shi ba zai biyo akawun ba to duka majalisanmu inda muke gabatar da karatu duk inda aka zo aka tarar da wakilan majalisun aka ba su saƙo na arisala insha Allah in mun zo karatu za su bamu kuma za mu gaya mutane cewa saƙon ya iso kuma insha Allah za mu yi aiki da shi ta hanyar da ta dace. da haka waɗanda suke da sha'awar su taimaka in Allah yadda daga wannan sati zuwa sati na gaba har zuwa mu rufe karatu a wannan majalisi kofa ta buɗe da ma dukkan sauran majalisai insha Allah ta'ala fatan mu Allah madaukin sarki ya karba kuma ya saka kuwa da alkhairi ga wani ma ya turo da dubu ɗaya Allah ya saka kuma ya karba akwai takarda ta neman addu'a ya takardar ya ce assalamu alaikum malam ina so a taimaka min da addu'a za a yi wa babar mu aiki a asibitin zaria Allah ya sa a yi asa'a Allah maɗaukin sarki ya ba ta lafiya Allah maɗaukin sarki ya sa a dace Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan jiya da ya jarabce ta da ita ta zamo kafara kuma ku Allah maɗaukin sarki ya ba ku ladan jiya kuma ya hore dukkan ɗawainiyar da jiya take bukata na abin duniya da dukkan sauran musulmi waɗanda suke cikin yanayi makamancin wannan ya ubangiji ka ba su lafiya ka sa a yi aikin lafiya kuma ka hore dukkanin ɗawainiyar jinya wannan shine ƙarshen majalisun mu insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah